خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتت بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتيته بعلالة من علالة الشام فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ أنكر قرق جابر ابن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه يتي من ظل صلى الله عليه وسلم zuwa wani wuri ni ina tare da shi فدخل على امرأة من الأنصار sai manzo ya shiga gidan wata mata cikin matan al mutanen madina fa zaba hata lahu shatun sai ta yanka wa annabi sallallahu alaihi wasallam tunkiya saboda karimci da girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akala minha sai manzo Allah ya ci daga naman wannan tunkiya wa atatuhu biqina ay الطبق alladhi yu'kalu min sai kuma ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wani tire min rutab na lubiyar dabino ta kawo masa akala min kuma annabi ya ci daga wannan lubiyar dabino shi da malam ke cewa a nan da ya ce rutab sai ce diddul yabis والرطب من التمر معروف وهو نضيج نضيج, البصر البسر النبي يتشي دقا ثم توضأ للظهر وصلى لو سوسل أزار يي سيأر واللر أزهر يي سلا أزهر ثم صرف سنن كما يجوع يبتا دقا جدا fa'atathu bi alawatin sai kuma ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da alawa wato sauran wannan nama na tunkiya min ulalati asha daga sauran wannan nama na tunkiya ita wannan kalma alawa malaci ana karanta ta bi dhammil ayn ma'ana alawa shine albaqiyya aw ma yata allalu bihi shay'an ba'da shay min al-ilal bi fathi al-ain wa huwa ash-shurb ba'da ash ta kama sauran naman tunkiyar fa akala kuma ya sake ci bayan sallar asar ko dab da sallar asar sun ma sallar asar walam ya tawadda sannan ya tashi ya sallar asar bai sake wata arwalla ba wato ya sallar la'asar da arwallar zahar wannan hadithi hadithi ne sahihi ashabu sunan dukansu sun ruwaito shi kuma shi tirmidhi ya ruwaito shi a cikin sunan a cikin kitabut tahara malai ce qultu isnaduhu sahih wa azuhu li ghairihi min ashabi sunan bi hadha siyaq khata sai malam ce amma jingina hadithin ga ashabu sunan da wannan siyaki kuskure ne kama ya tabayyana zalika bi muraja'ati tuhfat al-ashraf lil hafiz al-mizzi wato wannan hadithi baya cikin ashabu sunan da wannan siyaki da muka ji shi baya ciki kamar yadda duk mutumin da ya koma ya dubi tuhbatul asharaf na imamul mizzi zai gani wannan a fili wannan da yana ɗaya daga cikin abubuwan suke ƙara tabbatar muna da annabi sa yana cin nama kuma yakan yi yakan ci shi a matsayin miya ko eh, yana cikin nau'ukan abinci na miya ko nau'in miya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ci don haka rashin cin nama ba shine zuhudu ba dama zuhudu barin abin zai cutar a lahira shi ake ce ma zuhudu a cikin wannan babi mun karanto hadisai daban-daban da ke nuna annabi na cin nama cikin naman ma inda ya fi tsoka ya fi daɗi annabi ya fi zaɓin shi wa an ummul al-mundir qalat دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا ديوان معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما يا علي فإنك ناقه قلت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك أنكم كيقول لك أم أم المنذر الله يكرمك يدا قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ta ce manzo Allah ya shigo gidana wa ma'ahu aliyun ali ibn abi talib radiyallahu anhu yana tare da shi walana diwal mu'allaqatun muna da diwal da aka rataye mala yace anan jam'u daliya wa hiya al-'izq min al-busr mu'allaq fa idha urtiba ukil wato abin da ce ma diwal shine abin da ake nuna ake ninawa a ebo ya itace ba su nina ba sai a aje su har su nina da kansu to shi wani shakci ma diwal ta ce wala na diwal mu'allakatu muna da 'ya'yan dabino da muka rataye muna jiran su nina qalat ala. rasulullah sallallahu alaihi ya akul sai ta ce sai manzo Allah dinga tsunka yana ci yana tsunko dabino yana ci wa aliyu ma'ahu ya akul shi ma aliyu bin abi talib yana tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ci yadda daga annabi na ci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ali ma kul wato kada ka ci shi ne malai ce ma ismu fi'il bi ma'ana ukfuf bari shi ne kul wato bari ya ali fa innaka naqih annabi ce masa bari kai kada ka ci domin kai baka daɗe tashi daga jinya ba shi ne ma'ana naqih malam ya ce anan ai qadibu adin bi marad wato baka daɗe da tashi daga jinya ba wa yustafadu min alhadith alhamiyatu lil marad wan naqih malaci kuma wannan hadith ya nuna kenan ana iya rigakafi kafin ya faru amma ba irin rigakafin bature ba wanda ba mai shi ba bare rigakafi wanda muka san asalin shi muka san tushen shi amma wanda bature zai kawo mana ya tallata mana wanda ba mai da ba ku gaya ma kowa ya ji duk wani rigakafi wanda ake ma yara ne da menene duk ba mai da shi ba sai wanda mu muka san shi a ƙasar mu aka san shi aka yi shi amma duk wanda za a tallato daga waje har a dinga sa mu ƙasa doka ba ta karɓa ba wanda mu yadda ba amma namu da muka sani wanda muka saba da shi ko ƙasar mu ta yi don 'yan ƙasa ko wani mai kama da wanda shi wannan babu laifi da haka rigakafi yana halatta amma akwai bambanci tsakanin halaccin rigakafi da kuma wanda bature ke kawowa ko majalisar ɗinkin duniya ta turo da shi shi wannan kan ba mai da shi ba da haka malai ce wannan nuna halaccin wani abu da muka ji قالت فجلس علي والنبي صلى ya عليه ta ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ci shi kuma aliyu ya zauna tun annabi ya ce bacci sai ya bari ya zauna shi kuma annabi ya ci gaba da ci qalat faj'altu lahum silqan wa sha'ira tace sai na yi masu silk da kuma sha'ir ta samu gari da kuma ƙwaroron sha'ir ta dafa masu kamar da kasa ana yin taliya to haka ke dafa silk da sha'ir sai ta shirya masu abincin sha'ir tare da silk silk abin nan ne kama ka ce ganye a haɗa ganyen wani abu tare da sha'ir a dafa sai ta haɗa masu ta kawo masu faƙalin nabi sallallahu alaihi ali sai annabi sallallahu alaihi aliyu min hadha fa asib yace wannan ce wannan fa inna hadha awfaqu wannan ya fi dacewa da kai tun tunda baka da lafiya da haka wannan shi ko kuma ba daɗe tashi daga jinya ba wannan shi fi dacewa da kai kun gani annabi muna annabi na cin dabino sannan kuma yana cin silk da sha'ir hadithin kuma hadithin ne hasan akhrajahu abu dawud fi tib wan nasa'i wa ibn majah wal muallif abu dawud ya fitar da hadisi a cikin kitab at-tib hadisi na 3855 da kuma nasa'i da ibn majah da shi kan shi muallif wato imam tirmidhi a cikin sunan qultu wa qala hadithun jayyidun gharib albani ce hadithin hadithi ne jayyid kuma gharib wa akhrajahu al-hakim وقال حديث آه، صحيح الإسناد وافقه الذهبي وفي فليح بن سليمان قال الحافظ صدوق كثير الخطأ وعنه أخرجه أحمد نعم ذكر بعضهم أنه توبع وعليه فالحديث حسن صلى الله عليه وسلم الا ذاك فلا جمال حديث شو حاكم يا إنجت حديث يا شي إسناد حديث إنجت تشيني كما إمام الذهبي مس موافقة sai dai a cikin isnadin hadith akwai fulayh bin sulaiman fulayh bin sulaiman alhabi bin hajar ya ce saduqun kathirul khata saduqun ne sai dai kuma yana da yawan kurakurai wa anhu daga shi wannan marwaci da muka ji akhrajahu ahmad ahmad ya fitar da hadith a cikin musnad thumma zakara sanan mala yace na'am zakara ba'd annahu tubi' albani ya ce wasu malamai sun ambaci cewa shi fulaihu bin suleiman an yi mashi mutaba'a wajen roto hadithin wa alaihi akan wannan mutaba da aka yi masa fal hadithu hasan hadithin kenan hadithin ne hasan wa alaihi jarabn al-qayyim faraji' as-sahiha kuma akan wannan ma ibn al-qayyim ya tafi cewa wannan hadith hadith ne hasan kun gore yana nuna muna. cewa addinin musulunci ba kamar da suka ɗauke shi ba cewa addini ne kawai mai sunan addini duk abin da shafi rayuwa babu a cikin addinin haka ke ganin ma'abuta addinin gidadawa sai a gwanda kanta medicine shine mutum mai addini ko ustazu ne ba kowa ba ne da kun ji shugaban masu medicine manzan allah sallallahu alaihi har wanda ya tashi daga jinya yana zaɓa masa irin nau'in abincin da ya kamata ya ci to da musulunci ne ke sa a ga masu addini ba kowa ba wanda kanta medis ya zama likita shi a wani albashin shi babba sana idan mutane shi mai girma ne mai matsayi ne amma da san addini ba a ɗauka shi komi to ɗayan abubuwa guda biyu haifar da wannan abu na farko jahiltar musulunci da yawan mu abin da makaranta na musuluncin kaɗan ne galibin ma musuluncin da muke yi na gado ne na takalidi ne kisa har yanzu girman addinin bai shiga a zuciyarmu ba da an ce ga malam ba ka jin wani abu a ranka cewa wani abu ne amma da an ce ziga likita hamidu sai ko da ko bai kara karatu ba da an ce ga abin da ke karanta sai ka kanna ji wani abu ne shi to ya kamata mu girmama addinin mu dai mu da muke ma'abutan shi ba mu girmama shi ba mu mutunta shi ba to ga ina wa'anda ba ma'abutan shi ba haka wajibi ne mu san kima addinin mu da kuma kimar ma'abuta addinin mu duk lokacin da wannan ya kau ba mu san wannan ba to addinin mu muke renawa kuma shi muke dakushewa amma duk lokacin da muka san girman addinin muka san girman ma'abuta addinin muka fifita shi akan komi to shikenan amma rashin wannan sai ya sa muka yi ta addinin mu muna sa yanayi baya baya mu ne ko muka yi haka amma ba mu sani ba kisa dr ahmad bamba yake cewa galibi mu muke hana mutane ma shiga addinin ya ce saboda mun rena addinin mu ba mu girmama shi ba ba mu mutunta shi ba to wannan sai ya sa waɗanda ba mu ba daga masu shi ma ba su ɗauke shi da muhimmanci ba balle mu yanzu kun ga wanda ya nuna muku addinin musulunci addini ne wayayye ba wai bangaren kawai masallaci sallah azumi zakka su kaɗai addini yake magana kansu ba hadda ma lafiya wadda yau wanda ya karanta ta ya santa shi ake ganin shi an mutum daga addinin mu wanda ma dan wani abu ne cikin cokali magana kan medicine har babi yake da shi a cikin bukhari akwai babi ma littafi na medicine a cikin bukhari bayan ɗaya da kulle tafai da malamai suka yi na haka ku sani ku sani addinin musulunci ba gidajen addini ba ne ma'abutansa ma ba gidadawa ba ne hasali ma abin da shafi kula da lafiya ga addinin ma aka fara sanin wannan addini mai fara zuwa da wannan da haka Allah ɗaya ya yi ishara kan rashin lafiya cikin ƙur'ani ya ce wa idan marittu fa huwa yashfi wannan nuni ne ga lafiya sannan ku ji yadda Allah hana israfi hana israfi akwai kula da lafiya a cikin shi haka addinin ba gidajen addini ba ne addini ne wayayye dan zamani dan birni wanda ya fi kowane addini ci gaba da wayewa ta kowane bangare za ku rike shi ku yi aiki da shi ana aishita ummul mu'minin radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini fa yaqul أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهدي أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيث قال أما إني أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل أنكم أكل برقى عائشة أم المؤمنين as-siddiqa bintu siddiq radiyallahu anha Allah ya kara mace da matan manzon Allah mafi soyuwar mata a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zo mani wasu lokuta wasu lokuta wasu lokuta fa yaqulu sai ya ce mani a inda ke gada akwai abun kari akwai breakfast fa aqul la sai a'a ya rasulullah shi da malaci alghada ta'amu awwalin nahar kumallo kenan karin kumallo akwai abin karin kumallo fa aqulu la sai in ce a'a fa yaqulu inni sa'imun to to yanzu daga yanzu na azumi da rana ko da domin azumin na fila bai bukata kwana masa da niyya akan magana ingantatta cikin manganun malamai domin su malamai sun ɗauki umumin cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba baya da azumi sai suka ɗauki wannan a buɗe suka ce da azumin farilla da na nafila duka ɗai duk wanda bai kwana masa da niyya ba to baya da azumi amma gaskiyar magana wannan hadisi yana magana ne akan azumin farilla azumin farilla shine dole sai an kwana masa da niyya ga wanda ke da ikon kwana da niyya amma mutumin da bai san an ga wata ba ya tashi yana cin abinci daga ba ka gaya mashi to sai ya kame sai ya ɗora niyya daga lokacin da ya ji labari sai kuma ya zarce da azuminsa kuma sa lafiya lau domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko malamai sun ce Alkudratu qudratu manatu takalif ana dora takalifi ne kan kudura to mutum bai sani ba bai ji ba sai tashi ya karya yana cikin karyawa aka ce aka an ga jiya Allah ce an ga wata shi kenan sai tsaya sai kulle niyyar doka azumi daga nan kuma sai ya rama wannan ranar ba saboda an taba kwatankwacin wannan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da azumin Ashura ke farilla wasu sun tashi sun karya da rana ko kuma da safe aka ce musu ai ku yau rana Ashura ce har ma annabi ce a ji ai shela a gaya mutane wanda ya karya ya tsaya ya ci gaba da azumi wanda bai karya ba ya dore ya ci gaba da azumi duk da su malamai suka ce a ah, to ai azumin ashura ah, abin nan ne farilla ce wadda an riga an shafe ta don haka wancan hukunci tun an shafe farillar yin azumin bai shafe azumin wata ramadan ba malamai suka ce a'a wancan farilla ne wannan farilla ne shafe wajabcin yin shi bai goge bai shafe dukkan hukuncin hukuncin shi haka har yanzu azumin ramadan wanda ya tashi bai san an ga wata ba ya fara cin abinci ko ya karya sannan aka gaya mashi an ga wata to zai kame ne daga nan kuma ya ɗora niyya ya ci gaba kuma azumin nashi yayi da haka wancan hadithi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai kwana da niyya ba bai da azumi to ana magana ne akan azumin farilla amma shi azumin nafila ba dole sai an kwana masa da niyya ba inda ka tashi ka rasa abun kari sai ka ce ni sa'imun shi ke nan daga zina fara zan zan ci gaba da azumi kuma azumi ya yi daidai abin da ya faru kenan nan ta ce kane nabi sallallahu alaihi wasallam ya tini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zo mani fa ya sai ya ce mani a inda ke gada akwai abin kari fa aqulu la sai in ce a'a fa ya qulu inni sa'imun bi kwan ne azumi ba dan da ya kwan da ne azumi yana zuwa da ranar da safe ce a kawo abin kari bai kwan da ne azumi ba to da aka rasa abun kari sai ce inni sa'imun da ya shar'anta ma al'umma ta ce ana iya ɗauka azumin nafila da hantsi qalat fa'atani yawman tace kuma sai ya taho mani wata rana fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah innahu uhdiyat lana hadiyatu yace yau kan an kawo mana hadiya ya rasulullah kai kyauta da kawo mana qala wa ma hiya sai ce kyauta ce qultu haisun sai ce haisu ne aka kawo mana bi fatahil ha wa huwa tamru ma'a samin wal aqt aw daqi abincin wanda ake da dabino tare da man shanu da kuma cikui da gari to shi aka ce ma hais to an kawo mana kyautar abincin hais qalat qala sai ya ce amma inni asbahtu sa'ima ce kash ga shigo na tashi ina azumi amma dai ba komai kawo mu gani eh mana kawo mu gani kalat sai ta ce sun a ma'akala sannan ya ci a wata ruwa ce kawo mu gani da na faɗa ɗin nan kawo mu gani amma na bai kawo kawo mu gani ba amma akwai ta ruwa da wannan hadisi kawo mu gani kalat sai ta ce sun a ma'akala sannan ya ci da shi ma wannan yana nuna mana abin da wani hadisi ya faɗa manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi ya ce as-sa'imul mutatawwi' amiru nafsi in sha'a sam wa in sha'a aftar mazala Allah ya ce mai azumin taɗawu’i sarkin kansa ne in ya so ya yi azumi in kuma ya so ya sha daga da ka ɗauki azumi to kai sarkin kanka ne ka ga dama ka kare in ka gada ma kuma ka dore sannan ba wani ranko a kanka duk da mazhaban malikiya sun kalli saddu zari'a domin mazhaban malikiya cikin abubuwan da suke kula da shi akwai saddu zari'a wato toshewa mutane kafar wasa da addini to a wannan ka'ida daga cikin ka'idodin malikiya ta toshe wa mutane kafofin wasa da addini sai suka kafa wata ka'ida wadda saba ma wannan hadisi cewa duk wanda ya kara azumin taɗawu'i da gangan sai ya ranka shi suka ce abinda ake gudu shine kada mutane su fata wasa da addini kawai mutum ya tashi da azumi sai zai ce mutane kai na ma fasa sai ya ci abinci to toshe mutane kafar wasa da addini shi yasa malikiya suka toshe wannan kafar kama wannan ka'idar in ka gwamata da wannan hadithi wani ya fi karfi hadithi domin annabi shi ya bada wannan zabi kuma sannan da kan shiga shi ya zo ya tashi da azumi na ta ɗaui amma kuma ya kare shi da ka can ka'ida duk can ka'ida ce da nasosan shari'a sun goyi bayan wannan ka'idar amma kuma ba ko ina bane za a iya ɗabbaƙar da wannan ka'idar ta yi daidai ta kuma karbu da haka anan tunda wannan ka'ida ta ci karo da wannan hadisi ba za mu bar hadisin da ita ba kuma ga hadisi ya zo karar wanda na gane gaya muku annabi sallallahu alaihi ya ce mai azumin ta ɗau'i sarkin kan shi ne in ya so ya azumi in ya so ya ajiye azumi an ba mutum zaɓi amma azumin farilla dukkan shi ba wannan zaɓi tun daga azumin ramadan azumin kafara azumin alwashi da sauransu duk wa'annan gaba ɗai babu wannan zaɓi amma shi azumin ta ɗauwa'i annabi sallallahu ya bada wannan zaɓi kuma wannan hadithi hadisi ne hasan qultu wa akhrajahu al-mu'allif fi بإسناده هنا ومتنه وقال حديث حسن قال يحيى بن سعيد طلحة بن يحيى لم يكن ثبتا في الحديث وقال فيه الحافظ في التقريب صدوق يخطئ قلت وهو حسن الحديث كما قال المؤلف لا سيما وقد أخرج له مسلم هذا الحديث وغيره وصاحب خزيمة وهو مخرج في الإرواق sannan albani ya faɗi cewa malam imamu tirmidhi ma ya fitar da wani hadithi a cikin sunan hadithi na 737 ko kuma da 34 da wannan isnadi da kuma wannan matani ya kuma ce hadithin hadithi ne hasan sai dai yahya ibn sa'id al-qattan ya ce ɗaya daga cikin marwayata wannan hadithi shine talha ibn yahya ya ce ba sabtu bane a hadithi kuma alhabib ibn hajar ya ce a cikin takarib shi talha ibn yahya din nan saduku yukhti musulun malaci dai ala kulli halin wannan dai hadisi hadisi ne hasan kamar da shi tirmidhi ya faɗa musamman ma shi wannan mutum da ake magana a kansa imamu tirmidhi ya fita masa da wannan hadisi da waninsa kuma ibn khuzaima ya inganta hadisin sana hadisin a cikin irwa hadisi na 965 da ka wannan hadith ya tabbata وعن يوسف وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز من خبز الشعير فوضع عليها تمرا وقال هذه إدام هذا هذه إدام هذه وأكل أنكم بكر يوسف دان عبد الله دان سلام qal ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi ya karbi kisra ya dauko kisra min khubz sha'ir wadda aka yi daga wainar sha'ir kisra wani suka je kasashen laraba sun santa wani abin ne ake kamar waina amma mai faɗi faɗin shi ya kai faɗin irin dibila da ake yanzu zagabin ya kai tsawon faifai ko haɗin faifai to muna cewa gura amma ita gurasa ai ba ta da wannan haɗin da ci gurasa ba ta kai faɗin faifai amma dai ba da misali da ita zai kusanto da ma'anar gurasa eh sinasir nan ne sinasir nan ne tun daga maiduguri za a gudu suna yi har zuwa sudan da sauransu chad da sauran za ga suna irin wannan to an kama annabi ita ko kuma annabi ya ɗauko ta sai ya ɗauko dabino fa wadda alaiha tamran sai ɗauko dabino ya zuba mata sai dudun kule wa sai ya ce hadhihi idamu hadhihi ce wannan miya wannan ce wa akala kuma ya ci sai da hadisin hadisi ne da ifi akhrajahu abu dawud fil aimani wal nuzur wal muallif قلت عزه للترمذي خطا ايضا فانه لم illa الا هنا اما شي الترمذي بيروتو wannan hadisi ba a cikin sunan nan kawai ya rawaito hadisin a cikin shama'il wa isnadu da'if isnadu kuma hadisin da'ifi ne kama bayyantuhu fi da'ifa kamar yadda na bayyana da wannan a cikin da'ifa hadisi na 4737 thumma inna hadha alhadith انما هو من مسند يوسف بن عبد الله بن سلام فما ذكره المعلق أن في نسخة زيادة عن عبد الله بن سلام خطأ من بعض النسخ مخالف لما في تحفة الأشراف لابن كثير ولكل ولكل من خرج الحديث فإنه فإنهم رووه عن يوسف ولم يتعدوا سنة مسند وانا حديثي نا يوسف لنني ba na abdullahi ba ne kamar da suka yi kuskuren sa shi cikin na abdullahi an anasin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibu الثقل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام sannan kuma an karɓo daga anas dan malik allah ya ƙara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibu thuqul aw thuful yace sauran abinci ko athufulu yana ƙayatar da manzon allah manzon allah sallallahu alaihi wasallam na son thufulu kada abdullahi sai abdullahi yace ɗaya daga cikin marwata wannan hadisi abin da ka ce mu thufulu shine ya'ani ma baqiya min at-ta'am abin da ya saura na abinci sauran abinci annabi na son shi sallallahu alaihi wasallam ban sani ba babanmu Allah ji ganshi da gafara yaran suka ci abin suka rage sai da ko kwanonin su duk caccanya abin da ya saura su suɗe ta ban sani ba ya san wannan hadisin ne a lokacin kowa menene wallahu ala kwarai to annabi sallallahu alaihi na son sauran abinci wataƙila za ku iya gano hikimar in kuka tuna abin da muka karanto can baya wanda ke cewa ba ku san inda albarka take ba kwarai in kun gama cin abinci ku susu da yan yatsu sannan kuma ku suɗe akushi don ba ku san inda albarka take ba ta ba mamaki tabbas ya zama shi baba ya je wannan ne don yana yawan lizimtar malam hamisu duk karatukan da aka yi a lokacin musamman na sahi da babanmu aka karatuka to wakila an taɓa wuce wannan hadisin ko na mai kama da wannan amma tabbatun muna da mun san da haka da hanyar sauran abin ji sai kokkwashe ya hahaɗe wuri guda can yi Allah ji gashi da gafara kuma wannan hadisi hadisi ne sahihi wa akhrajahu Ahmad wal Hakim al Jami' al Saghir qultu wa rawahu aidan Ibn Sa'd wa Abu shaykh wal Hakim wa يبدو له هو وبيض له هو والذهبي وإسناده صحيح على شرط الشيخين ما ليش وانا حديثي ابن سعد ما يروي توشي ده أبو الشيخ ده حاكم سيدي حاكم ده بي ده إمام الذهبي da suka zo kan hadithin sai suka ba wurin ba komi ba su kawo hadithin ba sai dai kuma shi isnadin hadithin isnadin ingantacce akan sharadin bukhari da muslim wa zada ibn sa'adin ya'ani as-sarid ibn sa'ad sai ya kari sai ce ya'ani as-sarid wato na nufin abincin to wa hiya inda al-hakim min qawli abi bakr ibn muhammad abi bakr muhammad ibn ishaq wa min tara'if at-tasahif anna الثفل تصحف على ناسخ أبي الشيخ أو طابعه إلى بقل ما يجي cikin wani abun mamaki wanda ake kira ko kuma wani abu ya faru wanda malama suna kira shi tashif ya ce ya faru a cikin wannan hadithi musamman a ruwayar abu sheikh tashif malama da suna kula da shi kwarai canza kalma lafazin yadda ya zo haka haka lafazin ya zo asthukul ko asthuful asthuful to amma a ruwaya abu sheikh sai aka rutuwar lafazin haka yaya albakal turin tashifi ne in ka lura da babu ɗigagga ba a gane banbancinsu yanzu misali gashi da haka ake rubutu ba ɗigagga kaga da wannan da wannan da haka suke sai da shi wannan yana da tha da fa shi kuma yana da ba da kaf aka samu tashifi da shi malaki cewa yana cikin abubuwan ah, masu ban al'ajabi gano wannan kuskure da aka yi a ruwayar abu sheikh shi ne ke faɗa a nan ya ce wa min tara'if tashif yana cikin tara'if abubuwa masu ban mamaki masu ban al'ajabi wayanda kuma duk da haka sai da aka gano su anna as-suful kalmar suful da ta zo cikin wannan hadisi ta sahafa ala nasikh wanda ya kwafi din littafin abu sheikh ya yi tashifi shine nasikh abu sheikh au ko dai wanda ya kurfi din littafin ko madaba'ar da ta buga littafin sun yi tashifi wajen wannan kalma da na rubuta muku sai ce ila albakal daga thuful zuwa bakal wa ghafala an zalika muhaqqiquhu al-sheikh al sai kuma wanda ya tahqiqin littafin sai ya raukana daga wannan kuskure shine ghumari wani dan bid'a ne da ya shiga ilimin hadisi faƙala fi ta'liqihi alai ma'rufun da ya zo kan hadisin sai ce ma'rufun alhali ga kuskuren da ke cikin shi wannan kenan anan kuma muka zo karshen wannan babi da fata Allah amfani da mu da abin da muka ji hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to ra'ayi wannan abu zai yi domin a larabci idan an ce alwudu yana nufin wanke hannu kadai tare da kurkura baki da haka wani bani zai bayanin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanke hannuwansa da kuma kurkura bakinsa idan ya zo cin abinci ko ya ƙara zo cin abinci da haka ma da ya ce abin da ake nufi a nan wanke hannu سوين كبار شيخ قال لها بيتي لبركو كابون قلت هذا يرده حديث ابن عباس الآتي فإنه صريح في أن المراد به الوضوء الشرعي فتنبه وعليه ينبغي أن يحمل حديث سلمان في الغادي لو صحه malam ce gaskiyar magana alwallar ta shari'a ake nufi a nan alwallar shari'a ita ake nufi kuma da hadisin salmanu ya inganta wanda za mu zo mu karanta nan gaba kaɗan wanda ba shi ne hadisin ƙarshe a cikin wannan babi to da ya inganta da abin da ke nufi kenan da wani hadisan kamar haka an ibn abbasin رضي الله عنهما عن قول عبد الله بن عباس الله يكرى مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة أنك رأي عبد الله بن عباس الله يكرى مسيدا anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala yace manzo Allah sallallahu alaihi ya fito daga ban daki ya biya bukatar sa ya fito fa qurriba ilayhi at-ta'am sai aka kawo masa abinci aka kusanto masa da abinci da ya ci abincin ya kare faƙalu sai suka ce masa ala na'tika bi wadu ba za mu zo maka da abin arwalla ba qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma umirtu bil wudu idza qumtum ila ila yace ai an umarce ni ne da yin arwala idan na tashi zan yi sallah kamar da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila wujuhakum wa ila al bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bay to wannan aya ta ce idan qumtum ila sala in kunta za ku yi sallah da haka yace inna ma umirtu bil wudu idan qumtu ila sala an umarce ne da arwalla idan na tashi zan yi sallah da haka cin abinci bai sa in yi arwalla dan na ci abinci ba zan yi arwalla ba Ko bai sa yin arwalla abin da ke sa yin arwalla shine إذا أنت إذا يصلى إيه أخرجه أبو داود في الأطعمة والنسائي والمؤلف فيه برقم 48 و 800 وألف ومسلم بنحوي أبو داود يبتد وانا حديثي أشكين كتاب الأطعمة حديثنا دوبو أكد أليبا كويدا ستين دكما إمام النسائي da ma imamu turmizi a cikin sunan hadisi na 1848 muslim ma ya roto kwatankwacin wannan hadisi kultu wa muallif hadithun hasanun sahih sannan malam ya ce yace ya ce wannan hadisi hadisi ne hasanun sahih da haka wannan ya nuna kenan cin abinci bai sa a sake a ruwan da aka yi kawo wannan babu ya ce babu ma ja'a fi sifati wudu'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ta'am babin da yazo a cikin siffar arwallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen cin abinci wato in ya karasa cin abinci kenan wancan ta'aliki in ba ku manta ba malamin farko da ya fara yi wa wannan littafi ta'aliki kafin albani ya masa ta'aliki shine ya yi wancan ta'alikin cewa ana nufin arwalla a lugar shi ake nufi wato wanke hannu da kurkura baki bayan ci abinci amma albani sai ce ko kusa wannan babi abin da yake magana a ruwallar sallah kuma watakila ya bayyana gare ku yanzu a fili cewa a ruwallar sallah ake nufi domin ga shi annabi sallallahu ya gama cin abinci an kawo masa abin arwalla ko kuma aka ce masa mu kawo maka ruwan arwalla sai ce a ai an umarce ni ne da in yi arwalla in zan yi sallah kenan wannan hadisi ya nuna mana dan ka ci abinci ba sai kai arwalla ba sai in kaso dan kai tanadi don sallar gaba amma dai ka sani cewa cin abinci bai cika abin da ke sa ayi arwalla abin da ke sa ayi arwalla gundarin bakin alkur'ani ya faɗi haka idan kuntum ila salati faghsilu wujuhakum وفي رواية فقال أصلي فأتوضأ أو رواية أه صلى زنيني حد زني أروى الله abin da ya ce masa kenan to wannan hadisi ya nuna kenan ba a arwalla don cin abinci kamar da muka faɗa wa an salman qal qara'tu إن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته مما قرأت في التوراة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وانا حديث تمنى رمكي جنشي هنا تكين البركة الأبنتي ين albarkar الله yin arwalla أبنتي da yin arwalla bayan cin abinci wanda malamai suke fassarawa da cewa wanke hannu ake nufi kamar da mai ta'alikin farko ya faɗa an karɓi daga salman al-farisi allah ya ƙara masa yadda wanda 'yan shiya suke yayi wa ƙarya suke kuma nuna ƙabilanci game da shi suke ƙin sauran sabon manza allah suke kafirta su wanda su ne suka cancanci kafirci alaihim min Allah ma yastahiqu an karɓi daga Salman al-Farisi Allah ya masa yadda qal qara'tu an karɓi Salman al-Farisi ya ce na karanta a cikin at-taura na karanta wannan jumla mai cewa inna barkata ta'am alwudu'u ba'dahu hakika albarkar abinci tana cikin yin arwalla bayansa wato wanke hannu bayan cin abinci na cikin albarkar cin abinci fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na gaya manzo Allah wannan cewa ga abin da karanto a cikin attaura me gaskiyar magana wa akhbartuhu bima qara'tu fi at-taura sai na bashi labarin abin da karanto a cikin wannan attaura me gaskiyar magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce barakatu ta'ami al-wudu'u qablahu albarkar abinci shine yin arwalla wato wanke hannuwa gabanin cin abincin wal wudu'u ba'dahu da kuma yin arwalla bayan sa wato da wanke hannu kuma bayan sa kina sai kara masa bayani sai dai wannan hadisi hadisi ne da'if wa akhrajahu al-mu'allif fi al-at'ima bi raqam 47 wa 700 wa 800 wa 1000 wa abu daud fihi bi raqam 61 و 700 wa thalatha alaf tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul at'ima hadisi na 1847 da ma abu dawud hadisi na 3761 kuntu albani ya ce wa da'afahu al-mu'allifu bi qawlihi yace shi kansa imamu tirmidhi ya da'afa hadisin da cewarsa la na'rifuhu illa min hadisi qais ابن الربيع وهو يضعف في الحديث yace kuma wani hadisi ba mu san shi ba sai ta hanyar qais ibn rabi' wanda malama hadisi suna da'afa fashi a ruwaya hadisi wa huwa mukharrajun fi da'ifa hadisi kuma yana cikin ad-da'ifa hadisi na 1167 166 da takwas wannan hadisi babu shakka mun daɗe muna karanta shi ko muna jin shi har mun kai ga muna karanta shi har muna wa'azi da shi ma a da ana kwadata da mutane muhimmancin wanke hannu kafin cin abinci kafin sanin matsayin hadisin to ku shaida hadisin da'ifi ne bai tabbata ba ana wanke hannu kam in za a ci abinci idan akwai bukatuwar haka amma ba don cewa wai shine sunna ba abinda suna ta zo da shi wankewa bayan cin abinci amma gabanin cin abinci idan akwai buƙatuwar haka mutum ya yi tabe-tabe to ne yana da kyau yanke hannunsa kafin ya ci abinci don shari'a ta zo da umarni da tsabta ta yi umarni da kiwon lafiya ba wanda bature fa ya zo da shi ba wanda shari'a mu ta zo da shi don kafin a haifi bature muke da tsarin kiwon lafiya a cikin addinin mu ke za ka ɗauki sahihul bukhari za ka ga littafin medicine haka cikin sahih muslim haka sauran littattafai da malaman mu suka wallafa daban-daban shekaru dubbai da suka wuce kafin bayyana turawa naka addinin mu addini na tsabta da tsari shi ya samu karanto kwanakin baya ko wance makon da ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada ma'alibi ali bin talib irin abincin da ya kamata ya ci domin ya tashi daga jinya ya ga annabi na cin abinci sai ya shawo abincin da annabi ke ci sai sa hannu shi na ci annabi ce kai kai kai baka dade tashi daga jinya ba ci wannan ya fi dacewa da kai ka kula da lafiya kwarai mun karanta wannan makon da ya gabata naka shi wannan disin da'ifi ne amma zaman shi da'ifi baya nuna ba mu da wannan tsari na wanke hannu kafin cin abinci da mu da ma da hannu muke cin abinci da wannan addinin mu ya zo mana. har da yan yatsun da ba ake cin abinci sai da shari'ar mu addinin mu ya tsara mana sannan kuma saboda tsabar kiwon lafiya wanda bature bai da shi mu yi abinci da kasa sai an ɗauke shi ba shi akwai kwayoyin cuta kai ka ɗauka manzana da ma ya zo ya ce in loma ta faɗi a ɗauke sai faɗi hikimar sai ce a kakkaɗe abin da ya rataye da ita ya laƙe mata a kakkaɗe shi sannan kuma sai a ci ita domin ka abin mu shaidan kada ban mashi dan sallallahu alaihi wasallam likita likitoci kenan eh wannan kenan to wannan babi shine malam ke cewa da wannan hadisi na salmanu ya inganta to shi ma za mu ɗauke shi ne akan alwallar shari'a ba ga wanke hannu ba shi da malaki faɗi farko da na karanta muku ya ce shi kan shi da ya inganta da arwallar za mu ɗauke shi ta shari'a ba arwallar wanke hannu ta luga ba to wannan kenan wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna wato darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har abincin manzala sai suka gaya mana da yake ci ko kuma in ya gama abin da ya yi sai sun gaya mana Allah ya kara musu yadda da haka la kana wala yakunu mithluhu ba taba irin su ba kuma za a irin su ba Allah ya kara musu yadda babu ma jaa fi qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanan kafin wannan akwai abu mai muhimmanci daga cikin da ke nuna rauni wannan hadisi bayan illa da ke cikin isnadi ga kais a cikin isnadi wanda illa ce da ta sa malamai suka zo a hadithin abu na biyu bai yiwa ga wani sahabi ya zo annabi bayan zo musulunci ya ce ga abin da karanta cikin attaura ko a cikin injila domin da zuwan alkur'ani allah ya shafi attaura da injila da haka wata rana annabi sallallahu ya ga umar ibn al-khattab rike da takaddun attaura yana karatu ko injila yana karatu yana murna yana farin ciki sai ya ga huska annabi sallallahu alaihi ta canza ran shi ya ɓaci ganin haka sai wani dan taɓa shi kai ba ga annabi dai ba yana daga idon sai ga annabi fuskar shi ta canza ya hasala ya yi husata nan take sai durkusa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah muna tuba zuwa ga Allah ya rasulullah muna tuba zuwa ga Allah nan take sai manzo Allah ya ce a muta hawi kuna antum wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai yace kuna su ku halaka ne hala kuna su ku halaka ne hala na rantse da Allah da annabi Musa na da rai wannan shi nuna a taura ce kenan na rantse da Allah da Allah Musa na da rai ba abinda zai yarwace shi sai dai ya bi ni shi ma dole zo ya bi ni to ballantana yanzu wani zai dauki a taura ko injila na karantawa shi yasa malamai suka bada fatawa suka ce ba kowane ɗalibi ba ne zai dinga karatun bible da sunan wai ya fahimci me ke ciki da yanzu ya kalubalen shi kirista suka ce kuskure ne za ka samu dan boko ne tsaba shi yana da kishi da son addini wataƙila addinin ma ya kanta shi ne da boko amma kuma sai yana da hamasa ta ya ɗauki bible ya karanta ya kuma ɗauko ƙur'ani ya dinga haɗawa ya ɗauko ƙur'ani mai fassara da turanci ya ɗauko bible yana haɗawa bai riga ya goge a cikin addini ba malamai suka ce wannan kuskure ne da haka hay'atu kibarul ulama allajnatu da'ima lil ifta wa da'wat wal irshad suka yi rubutu kan wannan matsala suka ce ba kowa ne zai dauki bible ya karanta a yau ba ma a yau ba ko a da in irin umar radiyallahu an ji irin umar ji irin matsayin umar karfin imani ilimi fahimta ganewa tsayuwa tsayin daga ga addini ba kama umar in ka cire abubakar radiyallahu an cikin sabon annabi gaba ɗaya amma annabi ya ga umar na karanta attaura ya fusata tare da cewa ya san umar ya umar ya san matsayin umar har ya kai ga cewa a cikin hadisi ingantacce da akwai wani annabi bayana da umar ne allah kara masa yadda ya kai matsayin annabi ya ce ku yi koyi da mutane biyu bayana abubakar da umar ya kai wannan matsayi yana cikin wanda annabi ce masu ai koyi da sunnarsu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar ya kai ga cewa Umar in ya bi hanya shedan ya bi hanyar suka hadu shedan na canza hanya Umar ya kai ga wannan matsayi Umar ya kai matsayin yayi muwafaka da ubangiji ya faɗi magana yanzu ya ce ya rasulullah ya kamata a yi kaza sai Allah ya saukar da aya ce a yi kaza irin wanda Umar ya ce ya ce wa takhidhu min maqami ibrahim musalla ya ce ya rasulullah da muriki maqamin ibrahim din wajen sallah rufe baki ke da wuya sai Allah ya saukar da aya wa takhidhu min maqami ibrahim musalla yace ya rasulullah ya kamata a yi kulle ya kamata a yi kulle dan bai kamata kowa da shiga gidanka ba rufe baki ke da wuya sai ga aya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin har Allah ya zo ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab aka saukar da hijabi nan take mutanen badar da aka kama ribatattun yaki ya ce ya kamata rasu da a lakan kansu kakashe su gaba ɗai annabi ya karɓi shawarar a dai karɓi fidiya a hannunsu a karɓi fansa annabi ya yadda aka karɓi fansar sai ga ra'ayin umar allah na magana da shi allah ke ce ma ba dan walau la kitabun min allah sabaq la masa fi ma akhadtum bihi ba dan ma da allah ya riga ya tun farko ba da ya muku azaba kan abin da kuka karba haka kake shi suka huta mana irin ra'ayin umar allah ya kara masa yadda to me irin wannan matsayi yan uwa annabi ya ganshi yana karanta attaura ya ce masa a mutan hawi kuna antum law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai kuna neman ku halaka ne na rantse da allah da musa na da rai da ba abin zai wuce sai dai ya bi ni to da malamai suka ce ba kowa zai karanta abin nan bible ya ce zai abin nan ba domin inda illa take bible jagwalgwalo ne hayaniya ce haɗe-haɗe ne maganganu ne na wasu aka zo aka birkice magana allah da su wannan kuma littafi ne wanda ka la'atihi batilun la'atihi batilun min bayni yadihi wala min khalfi to ka zo kana gwama wannan da wannan kai kuma ka iya wannan ba fasara ta ka ɗauko daga can gundarin bakin baka iya karanta shi ba ba kuma karanta fassara da larabci ba wani ya fasaro ya gaya maka kai kuma ka ɗauka ka haɗa da wannan da wancan sai ka zo ka yi kuskure mai yawa da ka suka ce akwai buƙatar ya zama mutum ya ƙoshi da ilimin addinin musulunci ya san alkur'ani ya fahimce shi ya gane shi to sannan kuma ga ilimin zamani ya yi sai ɗauko bible ya haɗa to da wannan sai iya gane abinda a gaskiya kuma ya kira zuwa ga gaskiya rashin yin haka ya sa da yawa daga cikin 'yan uwa sun shiga cikin daidaita kiraye-kiran da ake na daidaita addinai wanda abin bakin ciki ina tuna a da muka kato shi a sudan ina jin shi wata rana a amerika ana hira da shi sun ce shi da wasu kiristoci ana hira da shi akan wai samar da zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista wanda ƙarya ne ba maganar zaman lafiya kuma ba a ce manufarsu ba duk maganar da ake samar da zaman lafiya a najeriya tsakanin musulmi da kirista manufar ita ce daidaita addinan kai musulmi ka zo ka yi addinin kirista addini ne kaga boko ya haifar da wannan ya karanta boko ya zo ya karanta a larabci bai shiga cikin addini ya karanta ilimin addini sosai ba aka yaudare shi sai gashi kawai muka ji shi a amerika wani taro na wayar da kai akan daidaita mabiya addinai bayan muku allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al Allah ce duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba to ba za a karba masa ba ba za a karba masa ba kuma Allah ya faɗa da gundarin baki da manyan bakake a cikin alkur'ani laqad kafara alladhina qalu inna allaha salun salasa Allah ce haƙiƙa da manyan bakake haƙiƙa waɗanda suka ce Allah ɗaya uku ne sun kafirta kirista bai faɗi wannan ba kirista bai da wannan ba to ni musulmi zai da kirista zan daidaita ni da kirista addini zai daidaita da kirista mai cewa isa ɗan Allah ne ya zo ya ba da rai ne don ceton mutane wanda zan bi shi zamu zama daidai masu fadar wannan fa Allah ta kada samawatu sammai sun yi kuza suna dab da su tsage su babbare ta zubo a ƙasa ƙasa ta kusa ta daddare duwatsu sun yi kusa su farfashe an da aulin rahmani walada dan an ce Allah na da sammai ma suna kishin wannan magana suna kin wannan magana duwatsu suna kinta ƙasa ma tana ƙinta yanzu ni zan hada haɗa kai da kirista ni da ke cewa qul allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad zan zo in haɗa kai da kirista in da kirista in yi addini yake yi to da haka yan uwa dole ne a karanta addinin nan namu karatu kuma mai zurfi sama sama bai isa sannan muna faɗa da babban murya kowa ya ji a ƙasar nan ba za mu haɗa kai da kirista ba ban ba kirista abin da ke tsakanin da kirista mu kira zuwa ga addinin mu mu muna mun ɗauki cewa kirista kafiri ne makaho ne cikin duhu yake mu muna so mu jawo cikin hasken da muke don ya dawo ya tsira to don haka dole ne kusan wannan addina mu shine daidai alayhi akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dinan to addinin shine addini inna addini inda Allah islam addinin musulunci shine addini kadai duk wani addini wanda ba shi ba ƙarya ne bata ne shirme ne kafirci ne addinin musulunci shi kadai ne addinin gaskiya ka faɗa ka yi izza ka faɗa ba kowa ji wannan ba wani addini na gaskiya a wajen Allah karɓaɓɓe ya dadde ingantacce sai addinin musulunci to in dai umar da ke da irin wancan matsayi da muka ji allah maɗaukakin sarki ko manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya karanta to ina kai da bokon naka ya fi ilimin addinin ka yawa addinin kishi kawai kake mashi kuma baka karanta shi baka san shi ba to wanda suka san shi suka karanta suka san shi suka fahimce shi to su za su iya gwamawa kuma sannan ai raina takobi ne da takobi ne idan aka ce ta yi sanda kai yi an da takobi haka ba a daidaita addinin musulunci da wani addini kawai sai dama kira wasu wani suka fahimci addini suka gane bible sai a cikin littafin kuma an ce kaza a cikin littafin ku an ce kaza haka wannan ya nuna littafin mu shine daidai sannan ga tuka da warwara da ke cikin littafin ku muku littafin ba tuka da warwara in ka ce kaga tuka da a cikin alkur'ani to iliminka ne bai kai ba ko kana da wata mummunan manufa amma qur'ani ba tuka da warwara a cikinsa ولو كان من عند غير أو أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تكون abin da ke so in fito muku da shi anan in annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa abu ya cewa umar a mutahawwi kuna antum saboda ya karanta takaddun at-taura to zai ma abu musa zai ma salman al-farisi shiru nan da ya ɗauko attaura ya karanta haye ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya gani ne ya gaskiyar abun annabi zai mai shiru kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai masa shiru ba dole zai gaya mashi irin abincin da ya gaya wa umar radiyallahu an da ka wannan hadisi a cikin isnadin shi bai inganta ba sannan matanin shi ma akwai wannan nakara a cikinta tafi da nawa 20 na ku riƙe addinin ku ku karanta shi ku san shi ku fahimce shi sosai da makiyanku suna nan suna neman su raba ku da wannan addini wani lokaci a yi kira kira ku zuwa ga demokuraɗiyya wani demokuraɗiyya tallata addinin kirista ne amma musulmi 'yan siyasa an hada gafilo har ka ji ɗan siyasa na wai roman demokuraɗiyya wallahi malam sai in ji kamar makwada da kaina ina jin wannan jihar nan mutum ce wai roman demokuraɗiyya wani roman da mai mata da shi wanda aka dafa aka samu romanta demokuraɗiyya mai take da shi wanda aka dafa aka samu romanta wanda da addinin kirista ne demokuraɗiyya shi ku kuka Amerika ta yi ruwa ta yi tsaki lallai sai an yi demokuraɗiyya lallai lallai ku duba ko a majalisa da ake bautar abin nan sanda musulmi duk a wurin fa amma sun kuya ma sanda ake zama an ba sanda sana a baku damar zartar da hukunce-hukunce ku zama kishiyar allah ba ku sani ba sannan wani bangare kuma ga makarantu da ake ta budewa ga american university wanda makasudin bude american university a duniya a kowace kasa tallata addinin kirista ne ba ku san wannan ba ga makarantun naziri firama da kuke kai yaranku suna karatu ana koyar da su addinin kirista ba ku sani ba don kwaɗayen su koyi yaren bature ko a wurin ku duk wani bai yaren bature ba shi kenan ba gidaje ne ba ƙauye da haka ana na ana talata addinin kirista ta hanyoyi daban-daban daga cikin hanyoyi akwai na haya da na yi magana neman daidaita addinai da addinin mu na musulunci shine addini na gaskiya ku yi riko da shi ku tabbata a kan shi ku yi kira zuwa gare shi sannan ku yi izza ku yi alfahari da shi kuma tabbata ma kowa a makarantunku a ma'aikatunku a ko'ina ta shine daidai allah tabbata da mu akan wannan addini ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين